ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum mu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata dai kun ji mu tare da Malam Shehu Yusuf Kura wani mazaunin Amurka wanda kuma yake mana bayani game da sabon tsarin nan da shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ɗauka na yafewa ɗalibai 'yan asalin ƙasar Amurka ɗan sukan da gwamnatin tarayyar kasar ke bin su domin yin karatu a jami'oyin kasar kafin lokaci ya mana halin nasa wannan makon za mu dora inda malam shehu yusuf kura ya ci gaba da cewa to idan an zo waɗannan jami'o'i kowace akwai manya-manyan attajirai da suka je suka buɗe gidauniya wannan gidauniya ita take ne ɗiban kuɗi take ba waɗannan ɗalibai da ba su da gata sosai misali za a tambaye ka nawa ne abin da babanka yake samu ko nawa ne abin abin da babarka take samu kuma nawa suke biyan haya ina suke zuwa aiki kashe kuɗi nawa suke kashewa a cin abinci da kuɗin haya da sauransu idan da aka ƙididdige suka ga cewa mahaifanka ba su da ƙarfi sosai da za su iya tallafa maka da kuɗin karatu cikin kwanciyar hankali to irin waɗannan grants din to sai yarka ta samu grant wata ta samu dala dubu uku wata ta samu dala dubu hudu wata ta samu dala dubu biyar gwargwadon abin da wannan gidauniya take so ta baiwa ɗalibai saboda ka sai a samu ɗalibai kamar guda dubu a makaranta 'ya'yan talakawa zuriya sai waɗannan gidauniyoyi misali a nan a ce dangwata ya kafa alhaji karam ya kafa abdulsalam gashash ya kafa wane ne ya kafa a buk akwai grants ko kuma akwai foundation ko akwai eh, hukumomi ko kuma gidauniyoyin da suke bada taimako kamar guda tara ko goma kuma sun ware naira miliyan ɗari to waɗannan naira miliyan ɗari 'ya'yan talakawa za a baiwa to malam shehu wannan na nufin idan dai ba a irin waɗannan manyan jami'oi kai karatu ba akwai inda za ka yi aiki kenan wanda bai kai matsayin wayannan jami'oi ba irin su yale kakka manta na ce da kai akwai universities din da dama dan talaka ma ba zai nema ba domin universities ne za ka je ka biya dala dubu ɗari da tamanin a kowane shekara a nan kuma a university of maryland za ka iya biyan dala dubu talatin maybe a university in ka je kamar Bowie State University din ko kuma ka je Morgan State University idan ka iya biyan dala dubu ashirin kai karatun digiri kuma karatun nan naka na digiri inda kai karatun nan a garin ku ko a area ku a nan za ka yi aiki amma in ka je irin su Yale din nan sai in kana so ka shiga siyasa ko kana so ka shiga manya-manyan kamfanonin technology da IT da sauransu to waɗannan ma ƙananan universities din su ma za ka iya samun aiki a irin waɗannan gurare din amma wancan gwargwadon kuɗinka gwargwadon jami'arka to bayan dalibi ya kammala jami'ar yaushe zai fara biyan wannan bashi kenan da ake bin sa na idan dalibi ya gama ya yi university shekara hudu ko shekara uku ya ciyo bashin dala dubu talatin ko dala dubu arba'in ko dala dubu ɗari ko dala dubu ɗari da hamsin ya ci kuɗin gwamnati ne wannan ta bashi ya karatu daga ran da ya fara aiki gwamnati kuma za zai ringa biyan ta ko da dala talatin talatin ko da dala arba'in arba'in ko da dala ɗari ɗari saboda haka ne sai ka ga ka gama university ka shekara talatin kana biyan kuɗin karatun ka da kai saboda me saboda ba takura ma za a yi a ce lallai sai ka biya a shekara uku ba ko lallai sai ka biya a shekara biyu ba a'a ɗaukan dogon lokaci ake shekara talatin shekara ashirin da biyar ana biya saboda ba a so an takura maka saboda in ka zo ka fara aiki ka tara iyali kuma kana so ka sayi gida kana so ka sayi mota kana so ka zuba jari a 401k ɗinka inda kake duk waɗannan abubuwan gwamnati tana duba ya ta ce to abin da ya kamata ka biya bashin karatu da ka yi shine dala talatin duwata ko dala arba'in duwata ko dala ɗari duwata gwargwadon samun ka na yanzu abin da joe biden ya yi saboda wannan kuɗi da ake biya akwai uwar kuɗi a cikinsu akwai kuma ruwa to uwar kuɗin ce ya yafe ya ce to yanzu wannan suke biyan dala ɗari ɗari ɗari kuma ana bin su naira dubu arba'in ko dala dubu arba'in kai ko dala dubu ashirin to gwamnati ta yafe musu wannan taron uwar kuɗi yanzu abin da za su yi ƙoƙari su biya kuɗin ruwan kuma kuɗin ruwan bai wuce dala goma dala ashirin saboda haka in ka iya haɗa su gaba ɗaya idan a shekara da kana biyan kuɗin Sudan loan ɗinka dala dubu biyu to yanzu wannan dala dubu biyu ita za ka make a shekara ka biya kuɗin uwar ruwan wancan uwar kuɗin da gwamnati ku ta baka kaya ta yafe maka domin wannan kuɗin ruwan tunda tana amfani da bankuna ne to waɗannan bankuna ne suke caza su to bata isa ta yafe kuɗin da bankuna suke caza ba sannan wani sharaɗin kuma ba za a yafe maka kuɗin karatunka na na digiri da kai ba idan abin da kake samu ya haura naira ko kuma dala dubu ɗari da arba'in a kowace shekara ma'ana in kana aiki a shekara kana ɗaukan dala dubu ɗari da arba'in ko dala dubu ɗari da saba'in ne to ba za a yafe maka ba domin gwamnati za ta ce ai kana da kuɗi za ka iya biya saboda ka je ka biya amma in kana samun ƙasa. to me yasa su 'yan jam'iyyar republican suke adawa da wannan mataki kuma gashi talakawa ne za a taimakawa. yawancin 'ya'yan talakawa ne suke cikin wannan rukuni saboda haka ne yan jam'iyyar republican ba sa goyon bayan wannan tsari kuma already a yanzu haka tuni har mutane sama da miliyan goma sun rubuta takardar neman gwamnati ta yafe musu bashi ko da yake wani alkali a california alkalin kotun tarayya ya dakatar da shirin har sai an gama sauraron karar da 'yan jam'iyyar republican suka kai cewa ba sa goyon bayan wannan shiri amma dai gwamnati ta ce duk mai so ya ci gaba da nema wannan shiri ba abin da zai canza shi kuma in allah ya yarda duk wannan ya cancanta za a bashi to masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba gaba a madadin bakon namu shehu yusuf kura da kuma julie leathers da ta shirya ta ba da umarnin shirin na ku baban ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne